العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa mana ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu laraba a wannan majalisi namu mai albarka na almanar yau talatin daidai nake ji ko Da watan na? ok to ito to ina jin da bai zo mana bai mu bashi a talatin da watan safar na shekara ta dubu da da dari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya daidai da talatin shima da watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a inda muke karanta wannan littafi na aka'idu shi'a al-isnai a shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limaman nan guda goma sha biyu a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a tambaya ta ɗari da da tambayar ga ta kamar haka aka tambayi malam mawallafin wannan littafin shine Abdurrahman ibn Sa'ad ibn eh, Sa'ad ash-Shatri yace law zakartum lana abraza futuhatihim allati yaz'umu ar-rafida annahum haqqaquha fi wa abra kutubihim al-mu'tabara ko al-mu'tamada Allah da a ambata mana wato manya manyan yaƙe yaƙe wanda rafidawa na shi'a suke rayawa cewa sun yi su a tarihin musulunci wa abra kutubihim al-mu'tamada da kuma bayani daga manya-manyan littattafansu da suke dogaro da su bi ma'ana yadda muka san an yi jihadi da yaƙe-yaƙe wajen ɗaukaka addinin musulunci da faɗaɗa daular musulunci da fatattaka kafurai, da cin nasara a kan garuruwansu da kafa tutan musulunci a garuruwansu sun shi'a su ma a tarihi a duk inda suke yawo din nan suke zagaye-zagaye din nan akwai gari ɗaya a tarihin musulunci na kafirai da suka yaƙa suka kwata da har za su ce da su ma za a ce ga ƙasan da suka yaƙa na kafurci suka shigo da shi musulunci jawab a nan amsa ita ce lam yaftahu shibran wahidan min diyarin kufa ko min diyarin kufri wato ɗani ɗaya haka Ɗani ɗaya haka da su taɓa ƙwata na wani gari na kafirai sun yaƙe shi ba ba su taɓa ba bal sallamu kai abinda ma suka yi wato sun miƙa ma abinda suka iya miƙawa na ƙasashen musulmai gaba ɗaya wa auratihim da sirrukan al'umman musulmi gaba ɗaya wa amwalihim suka miƙa dukkan dukiyoyin musulmai da ƙasashen musulmai da sirrukansu ga dukkan wani nau'in kafirai da ka sani duk wani nau'in wato mutum wanda ba musulmi ba to in dai sun samu shi'a shi'a tana ƙawance da su tana haɗa kai da su kuma tana ba su dukkan sirrin al'umman musulmi wa yashadu li dhalika tarikh wato tarihi littattafan tarihi shaida ne game da haka famin zalika daga cikin abinda tarihi ya tabbatar shine ma zakarahu ba'du shuyukhi shi'a shine abinda waɗansu manya-manyan shehunan shi'a suka ambata suka tabbatar an ba'du ma fa'alahu shaykhuhum wato ga abinda wani babban shaykhin mai suna Abu Tahir abu tahir al-qurmuti abu tahir ba qurmude bi baitillahi irin aika aikan da yayi wa ɗakin Allah ka'aba baitin al-haram wato makka da kuma wal ka'abatul musharrafa da ka'aba mai daraja wa hujjaja baitin al-haram da alhazai da suka je ɗakin Allah ziyartar ɗakin Allah mai alfarma a shekara ta ɗari uku da goma sha bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari uku da goma sha bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana shekara wajen dubu ɗaya kenan da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya e, yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa takwas idan kai mainosin ka cire shekara ɗari uku da goma sha bakwai cikin shekara 1438 za ka ga abin da zai rage shine shekara 1121 bi ma'ana shekara 1000 da suka wuce da 121 da suka wuce da aika aikan da wani wato da kurmutse ya yi na ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da cin zarafi da zubar da jini da suka yi a ka'aba suka faffasa ita ka'abar da kanta suka yi wa alhazai aika aika ya ce haifu wasala hujjaju baitin lahil haram ila makkata a wannan shekaran alhazai bakin Allah sun isa ɗakin Allah makka lami lafiya salimi na lami lafiya sun je da niyan yin aikin hajjinsu da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa atau min kulli fajjin amir suka zo daga kowane saƙo da lungu na duniyan nan suka tafi haji fama sha'u ba su san cewa ba wato ba su tashi sami ba face illa bi abi tahir kawai bi ma'ana ba zata kawai suna zaune ba zata kawai sai ga abu tahir al-kurmuti wannan mutumin abu tahir ba kurmutai farfaraja alaihim yau tarwiya ya fitan musu da rundunansa ranan fitamina yau tarwiya rana ranan fitamina shine takwas ga watan zulhijja fantahaba amwalahum ya kwakwace dukkan dukiyoyinsu da guzurinsu haƙƙat lahun ya halatta a karkashe su a zubar da jininsu faƙatala fi rihabi makka a ƙwaryan makka birnin makka kawai washe shi'abiha da saƙo-saƙo da lunguna-lunguna wa fil masjidil haram da shi wannan ƙwaryan ɗakin ka'aba inda yake wa fi jaufil ka'abati har can cikin ka'aban ma ya kashe minal hujjaji halkan kafiran ya kashe adadi mai ɗimbin yawa na alhazai wa jalasa al ala babil makka babil ka'aba shi wannan mutumin ya buɗe ɗakin ka'aba a ƙofar ka'aba ya zauna a ƙofar ka'aban yana kallon walhujjaju yusra'un yana kallon yadda ake kakkashe alhazai a wannan filin ka'aba ɗin inda ake ɗawafi wasu yufu yana kwallon yadda takuba ta amalu take fiffille alhazai wa huwa ya ƙulu yana tsaye a bakin ƙofan ka'aban ya buɗe yana cewa ana lillahi ni ne na Allah wa billahi kuma daga Allah ana ya alhalka shi Allah yana halittan halitta shi ne Allah shi ne mai halittawa wa ufnihim ana ni kuma ni ne mai kawar da su Allah shi ne mai halitta ni ne mai kashewa yana faɗa wa amaral ƙurmutiyu wannan mutumin ba ƙurmutai din, yayi yi umarni bayan an kashe na kashewa daga cikin alhazai an yudfana al-qatla fi bi'ir zamzam yace a jefa su a wannan rijiyar zamzam din nan a jefa gawakinsu a ciki ودفن كثيرا منهم في أماكنهم في الحرم وفي المسجد الحرام يسا أكبن ما يوانشي دا تشكينغا وكين واتو أنان أورا رنسو تشكين مكة دا حرمي دا كما مسلاتين كعبة وهدم قبة زمزم يروش ونن قبة زمزم إن الدوم قبة زمزم إن دا أكي زوا أشا زمزم وأمر بقلع الكعبة ya yi umarni ka'aban ma a rusa ta a warware ta bulo-bulo wa na za a kiswata ha ya sa aka cire wannan rigar ka'aba ɗin nan da ake harami na ka'aba wannan rigar da ake sawa ka'aba wa shakka ha ya daddatsa ta ya kyakketa ta baina ashabihi tsakanin mabiyansa kowa ya zo aka yanka masa kyalle kyalle kyalle ya rarraba mabiyansa wa amara rajulan an yas'ada ila mizabil ka'aba ya umurci wani mutum ya hau can saman ka'aban kololuwa ya cire wannan indararon ka'aba din nan ah, fa yaqla'ahu ya cire shi fa saqata ala ra'asi ummi fa saqata ala ummi ra'asi samat darin cire wannan indararon ya wata girgiza ta same shi a saman saban ta yi shakin ya fado da ka shi wannan mutumin ya mutu a nan to daga nan ba kurmu ne ne to a bar zancen wannan ingararin fa inda zalika a wannan lokacin in kaffa anil mizab yace a bar ingararin kar a taba shi umma amara bi an yuqla al hajar al aswad yayi umurni a cire wannan bakin dutse hajarul aswad inna najikin na jikin ka'aba fa jaa rajulun wani mutum yazo min junudihi daga cikin sojojinsa فضرب الحجر الأسود بمثقل ko بمثقل ya bigi wannan dutse baƙin dutsen da wata irin guduma fi yadihi a hannunsa wa ya ƙulu lokacin da yake buga dutsen zai cire shi yana ce aina tsairal ababil aina hijaratal min sijjin ina wannan tsuntsayen wai tsairul ababila dinnan da ake takama da su ina suke ina wannan alhijaratu min sijjin ina duwatsun nan na sijin wato da aka jefa wa abra haka kenan yana ce ina suke ina ɗarin ababila ɗinku ina hijaratun min sijilin ɗinku sun makala alhajar al'aswada ya tumɓuke wannan baƙin dutsen daga ka'aba wa aka zahu ma'ahu suka ɗauki dutsen tare da su suka tafi da shi fa makasa indahum sintaini wa ishirina sana sai da dutsen nan ya yi shekara ashirin da biyu a hannunsu ba a dawo da shi ka'aba ba walan ya hujja tilka sana ba a ma yi haji a wannan shekaran ba saboda wannan tashin hankali haisu mana an nasa min alwuqufi bi arfa ya hana mutane gaba ɗaya makar su je ma kar ma su je tsayewan arfa duka ya hana su da sojojinsu wannan maganan da bayanin da kuka ji su suka rubuta shi a littafinsu mai suna kitabul masail al shafina kitabul masail al shafi na hudu zuwa ɗari da biyu lil mufid wanda mufid ne mawallafinsa bayan wannan kuma ma fa'alahu ibnul alqami akwai wani wanda ake kiran shi ibnul alqami wazirul khalifatil abbas al shi yana daga cikin ministoci na khalifan abbasiya al-mu'tasim wato lokacin al-mu'tasim billah shine khalifa na daular musulunci ba abbasi ne dan abbasiya ne to cikin ministocinsa akwai wannan mutumin da bai san aqidan shi ba a shi da shi da wa wa Nasiru Dini tusi akwai wani shi ma nasiru din a waɗannan mutane guda biyu din nan suna daga cikin gwamnatin shi wannan bawar Allah al-Khalifa al-Abbasi al-Mu'tasim billah haitu ijtahada ibn al-Alqami wa tusi ibn al-Alqami din nan da tusin nan suka hada kai matuka fi naqdil jaysh al-islami suka zo suna warware suna sallaman sojojin musulunci suna koransu suna koransu su da wannan shine komanda a nan su sallame shi su cire su su suka dai tarwatsa sojojin musulunci gaba ɗaya ta a gwamnatance a kori wancan komanda a kori wannan a kori wannan a kori wannan shi wannan khalifa bai san zagon kasan da waɗannan mutane biyun suke yi ba ina fata an gane ko a fatara da alkasira min aljaishil islami suka kori mafi yawan sojoji na musulunci wato rundunar musulunci mujahidun bi bagadad a kasan bagadada na iran yanzu na iraki hatta fara kiwamuhu ashiratu ala sai da ya zamanto waɗanda aka kora sun kai dubu goma wa katabat tatar sai suka rubuta wa tattar makin musulunci nan gaba ɗaya wa atma'ahuma suka kwaɗaitar da tatar fi akzi bagada cewa ya kawo bagada da hari ai yanzu ba sojoji ba masu ƙarfi ma yanzu ba sojoji ba menene ba mai su kawo hari kawai wa kashafa lahum bu'fal biladi wa auratiha suka tona suka ba da leakage na yanda ƙasan ai yanzu ƙasar ma tana da rauni yanzu shawarorin musulmi ma ba su da ƙarfi suka bayyana dukkan sirrin bagadada suka tura dukkan sirrin inda ake ajiye sojoji suka ba da komai ma wannan makiyin Allah walamma ja a jaishu tatar yayin da rundunan tatar za su kawo hari bagadada sai khalifa ya shirya menene sai naha ibn al-alqami al-khalifata wal muslimin al shi wannan ibn al-alqami din je ya samu khalifan musulmi a ranka dade ai wannan ba sun zo fada bane ai ba sun zo yaki bane ai sun zo zaman lafiya ne sun zo sulhu ne a zauna a tattauna a bar yaƙe-yaƙe shi a matsayin shi na kwamishina na na ministan shi kenan ya gamsar da shi a munafurce ake bayan ya haɗa baki da kata ya hana musulmai gaba ɗaya taɓa shi wa'annan tatara sai yace ya gamsar da su cewa shi wannan tatar din nan ma ja'u ba abin da ya kawo su illa li matsalahatihim sai dai domin su yi sulhu a zauna a yi sulhu a daina yaƙe-yaƙe wa aqna al khalifata bil khuruj yazo ya gamsar da khalifa cewa ya ɗebi ƴan waɗansu tawaga taka su fita su je su samu tatar a can a zauna a tattauna a rubuta yarjejeniyoyi na sulhu ya gamsar da shi ila tatar wa ma'ahu khassatuhu da waɗansu special abin nan shi cabinet din shi wato mutanensa min ajili sulhi ya fita aje ai sulhu wa ashara ibn al-alqami wa akuhu at-tusi wa akuhu at-tusi wannan a mai da alif din na wawu ina ji sai shi ibn al-alqami da dan shi tusi din na waɗannan yan zagon ƙasan sai suka nuna wa tatar suka nuna wa tatar kada ya kuskure ce zai sulhu da su yan suka tura su suka tura khalifa da tawagarta manya-manya akan sulhu za a je a yi sai kuma suka faɗa ma wancan ɗin dama sun yi already kawai a yi eliminating nasu a gama da su in sun je kada ba mazancin sulhu ba ne ka hana bal wa bi khalifati wa man ma'ahu suka yi zagon ƙasa suka kulla makirci a kashe khalifa da wanda ya zo tare da su eh, tawagarsa a nan take da ya je a matsayin shi sulhu suna zaune sun sake faƙotil khalifatu wa man ma'ahu jami'an aka kashe khalifa da duk wanda ya je tare da su kuma malar tatar daga nan tatar kawai sai ya faɗan ma ala bagadad ya faɗan ma bagadada ya afka wa bagadada faƙatalu jami'a man ƙadaru alaihi suka kashe duk wanda suka samu na fawa eh, a kan shi minar rijali wal nisa'i wal aka kashe mazaje da mata da ƙananan yara walan yanzu ahadun babu wanda ya kubuta daga wadan kisan katar din illa ahalul zimmati minal yahudi wan nasara sai kiristoci da yahudawa da da suke zaune a kasar a ƙarƙashin leman khalifa irin kafiran amana ɗin nan da suke zaune wanda khalifa suna zaune a ƙarƙashin shugabanci da khalifa na abbasiya su kawai aka bari yahudawa da kiristoci faƙatalu ma yi ƙaribu almiliyon minal musulmi na bi sun kashe abin da ya kai mutum miliyan ɗaya da bagadada na musulmi kawai walam yura fil islami malhamatan ba a taɓa ganin musiba da bala'i a musulunci ba mislu malhamati turkil kuffar almusammai na bittatar irin bala'in waɗannan mutane turkawa kafiran turka da suka kullo wanda ake kiransu takar wa qatalul hashimiyina suka kashe hashimawa wa sabau nisa'ahum suka kame matansu a matsayin bayi min al-abbasiyina yan daulan abbasiya bani abbas wa ghairul abbasiyin da waɗanda ba abbasawa ba duk suka kama su a matsayin bayi wannan maganar ku duba sharhi na biyu footnote na biyu a can ƙasa a littafinsu da suka rubuta mai suna kitabu muktasar akhbarin kulafa ah, ah, shafi na ɗari da ashirin da shida da ɗari da ashirin zuwa ɗari da ashirin da bakwai li ibn sa'i a tafatul ula bil matba'atil amiriya bi bola misr sana wannan ba littafin su bane littafin tarihi ne littattafan tarihi ne wanda aka wallafa a bola misra shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tara ku duba littafin shi'a mai suna a ayanu shi'a a ayanu shi'a shafi na mujalladi na goma sha sifili na goma sha uku shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai zuwa ɗari biyu da ɗari uku da shida wanda aka wallafa a shekara ta ɗari tara da tamanin da biyu na muhammad ibnu ahmad ibn al-alkami bayan wannan wa ba'da zalika bayan haka nara shuyukh shi'ati wato waɗannan mutane biyu din nan wanda suka ba da bagada daga tatar suka zamanto suka haɗa baki aka kashe khalifa da musulmai to har yau ba abun girmamawa a wajen 'yan shi'a da malaman su irin waɗannan mutane guda biyu ibn al-alqami din nan da at-tusi shine wa ba'da zalika bayan an yi haka nara shuyukha shi'ati zamu ga shekunan shi'a yujilluna suna girmama shaihinsu mai suna ibn al alkani wa zamilahu da abokinsa at-tusi wa yu'adduna fi'latahum suna daukan irin wannan aika aikan da suka yi a wajensu bil muslimina ga musulmai min azimi manaqibihim yana daga cikin manya-manyan ayyuka masu daraja na yabawa da suka yi a rayuwarsu fa Majlisiyu, bari ku ji shehin shi a majlisi yadda ya sifanta waɗannan mutanen yana sifanta shehin mai suna Nasiruddin Tusi bi qawlihi yana cewa idan ya tashi ambatan shi wa kana shaykhul a'zam wannan babban shehin namu خواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الله ويسأركك رنسا wannan mutumin ya kasance waziran wato minista ne waziri ne lissalatan holako wato ga sultan holako a ku duba wannan yabawar da girmamawar a littafinsu mai suna biharul anwar a mujalladi na 106 shafi na 12 kitabul ijazati suratu ijazati sheikh hasan ibn shahid thani li sayyid najm al-din ibn sayyid bil ijaza al-kabira al-ma'rufa kuduba litafi na biyu mai suna amalul amali mujalladi na biyu shafi na 347 Uh, shi lamban ma maganar ko hadisin shine na dubu ɗaya da saba'in ku duba littafi na uku mu'jamu rijalil hadith mujalladi na ashirin da ɗaya shafi na talatin da uku lamban hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in daidai da dubu ɗaya da ɗari uku dubu goma sha uku da ɗari hudu da tamanin na yahya ibnu ahmad ibnu sa'id wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini shi kuma imamin su mafi babban imamin su khumaini ga abin da yace wa yash'uru an-nas bil khasarati aidan kai mutane sun samu asara bi fuqdanil khawaja wato sun samu asara sun shiga damuwa game da mutuwan khawaja nasiruddin tusi wato da ya mutu yake cewa lallai sun shiga cikin ai asaran mutum wal allamat hamshakin malamin wa adrabuhum da makama da ire-irensu mimman qaddama khadamatin jalilatin lil islam wanda suka gabatar da wata hidima mai girma ga musulunci waɗannan aika aikan shine hidima mai girma ga musulunci ku duba al-hukumatul islamiyya littafin kumainin nan shafi na 132 sabilu tashkilil hukumatul islamiyya تبليغ الإسلام الحقيقي للناس وهذه الخدمات الجليلة وأن من يمن هدمومي ويد سكي ومسلمتي كشفها شيخه الخوانساري akwai sheikhin shi Humaini mai suna Khawansari shi ma ya rubutu ya faɗo irin manya-manyan ayyukan da ya yi ɗin min kablihi kafin zuwan Humaini. fi qawlihi fi tarjamati nasiri tusi da yazo ba da tarihin shi wannan tusi din yace wa min jumlati amrihi al-mashhur wato daga cikin abubuwan da uh, shahararrun ayyuka da wannan mutum yayi al-ma'ruf sanannu al-manqul wanda aka ruwaito su hikayatan istizarihi lis-sultan al-muhtashim fi mahrusati iran wato shine irin neman ziyara da yi masultan al-mu'tasim ko muhtashim yace fi maharusati iran kolako khan ibnu toli khan ibnu jankiz khan min uzama'i salatin tatariya yana ta cewa in kaji sun ce khan babban mutum kenan babban mutum wato fi maharusati iran wato sun ba da guduma wajen kare iran holako akwai holako khan ibn tawalli akwai khan ibn jankiz akwai khan min uzama'i salatin tatariya cikin manya-manyan sarakunan tatar wa atraf al-maghul bangaren kuma turkawa akwai al-maghul wa maji'uhu fi mawkibi sultanil mu'ayyid wato da kuma zuwan da yi a cikin wato tawagan al-sultan al-mu'ayyad ma'a kamalil isti'dadi fi darin islami bi baghdad tare da shiri mai kyau da yayi ya zo wato darus salam a baghdad lace li irshadil ibad wato ya zo ya kaddamar da manya-manyan ayyuka a baghdad da kuma shiryar da bayan allah wa islahul bilad shi ya zo ya gyara a ƙasan iran iraq wa qat'u dabir silsilatil baghy wal fasad shi ya yanke wato asalin zalunci da fasadi na gwamnatocin da suka wuce a baya a Baghdad wa ikhmadu na'iratil jawri wal albas da kashe wutan zalunci da kuma wato wasa da hankalin da jama'a wasa da hankalin jama'a ko kuma yaudaran jama'a bi ibdadi da'irati maliki banin abbas wajen kawo ƙarshen mulkin ƴaƴan abbas wa iqa'ul qatl am da kuma aiwatar da kisa na bai na gaba ɗaya min atba'i ula'ika tuhar na mabiyan waɗannan azzaliman duk wani musulmi da suka kashe shi ke alfahari ce sun kashe azzalumai da mabiyansu ila an asala min al akbar wato sai da ya zubar da kazamtaccen jinin su gaba ɗaya farara a ƙasa ka amsalil anhar kai zaka ce kogi ne yake gudana saboda jinin fajirai fanhara biha fi dijla jinin sai da ya zuba a kogin dijla akwai kogi guda biyu a dijla wal furat wa minha ila nari jahannam sannan bayan wannan zubar da jinin da aka musu kuma in sun mutu gobe kiyama sai wutan jahannama take kiransu darul bawar gidan bala'i da asara wa mahallul ashqiya masaukin shaqiyai wal ashrari da ashararan mutane bayan kwakkashe su da ake yace wannan ne kuma ke jiran su gobe kiyama ku duba wannan magana ya faɗe ta a littafi mai suna rawdatul jannat fi ahwalil ulama'i was sadat mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da tara sannan kuma akwai na muhammad albafir akwai alkuna wal alqab alkuna wal alqab mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da arba'in da uku na alwazirul alkami wannan minista mai suna al'alkami shi ya wallafa shi wa hada shaikuhumul akar ga abin da wani kuma shaihinsu na shi'a abin da ya faɗa kuma har ila yau mai suna aliyu ibn yaqtin aliyu dan yaqtin wa wazirul khalifatin rashid wato wazirin khalifa na ar-rashid yace qatala fi laylatin wahidatin a dare ɗaya kawai su tatar da su ibn alkami din nan a dare ɗaya kawai an kashe wahidin minal muslimin fi lailatin wahidatin min almuslimin a dare ɗaya kawai abinda aka kashe daga musulmai mi'ati muslim mutum ɗari biyar qala aljazairiyyu jazairiyyu yace wa fi riwayat a waɗansu riwayoyi anna ali ibn yaqtin shi wannan mutum Aliyu dan yaqtin wahuwa huwa rashid wato minista ne na shi harun rashid nike ko rashid Ya ce qad ijtama'a fi hubsihi jama'atun minal mukhalifina akwai waɗansu mutane wanda suke saɓa musu wanda suka tsare shi wa kana min shi'a yana daga cikin wato mutanen kirki daga shi'awa fa zilmanahu ya umurci yaransa da mabiyansa wa hadamu askufal mahbasi alal mahbusin suka rusa inda aka tsare wannan malamin ko kuma inda aka tsare su suka yi umarni aka rusa aka kwaye silin wato rufi famatu kulluhum wa kanu 500 rajulin wa takriban wato kurkuku ne suka je ko inda aka tsare musulmi inda ake tsare su ko kuma suka sanya su a wani waje suka tsare mutum ɗari biyar ko kuma idan aka zo yaƙi akwai inda ake sa irin mata da mutane ake su su ɓuya ɗin nan shi ne yake cewa da suka je sai suka rufta ginin saman a ta saman waɗannan ɗin sai suka hallaka mutum wajen ɗari biyar al'anwarun nu'umaniya wannan magana ta zo a littafinsu mai suna al'anwarun nu'umaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da takwas wa a azam السلطان الأعظم شاه عباس الأول wani kuma imamin shi'a hamshakin babba wanda suke takama da shi mai suna shah abbas al'awwal lamma fataha baghdad yayin da suka zo wai suka yaƙi baghdada amara an yuju ala kabra abi hanifata kanifan suka yi suka yi umurni aka sanya kabarin abu hanifa abu hanifa mun san abu hanifa wane ne ɗaya daga cikin malaman mazhabobin musulunci guda hudu aka sanya kabarin shi a kanifan kamar wajen bayan gida wajen fitsari wajen bayan gida da bola da makamantansu wa kan auqafa waqfan shar'iyyan baghlataini sannan kuma wai yayi waqafi na shari'a ya sanya abun nan guda biyu eh, kai guda biyu wa amara bi rabtihima ala ra'si suq yayi umurni aka daure su a kasuwa hatta anna kullu man yuridu al-gha'ita duk wanda yake so ya je yayi bayan gida ma ya hausu don yaje can inda kabarin abu hanifa yake yaje je ya yi bayan gidan a can wato ya ajiye waɗansu jakai guda biyu a matsayin wakafi indomen wakafi ga duk wanda ya ji bayan gida ko fitsarin in ya kama shi sai ya hau ya je ya yi a kabarin abu hanifa ɗin ya yi fitsarin a nan ya yi bayan gidan a nan ila kabri abi hanifa wa yamfi ya hausu ya je inda kabarin abu hanifa li'ajali qada'il haja ya je ya biya bukatar sanan ta bayan gida ko na fitsari wa qaddala ba qadima qabrihi yawman wata rana ya nemi mai kula da kabarin abu hanifa din wata rana faqala lahu sai yace mata ma taqdimu fi hadhihi al-qabr wa abu hanifa al-ana fi darakil jahim me amfanin hidima da kake a wannan kabarin yanzu alhalin abu hanifata yana can cikin wutan jahannama yanzu haka wutan jahil darak can karkashin kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar faqala yace inna hadha al-qabra inna fi hadha al-qabri kalban aswadan ai bakin kare ne yake cikin wannan kabarin da fanahu jadduka sha kakanka sha kakanka mai suna sha shi ya binne shi mai suna isma'il lamma fataha baghdad eh? fa akhraja izama abi hanifa ko kuma yace an tone kasusuwan abu hanifa da aka zo baghdad din aka fidda kasusuwan shi aka binne baƙin kare a wajen fa akhraja izama abi hanifa wa ja'ala mawdi'aha kalban aswadan sai ya replacing din shi da baƙin kare fa ana akhdumu dhalika al yace yana hidima ma wannan karen ne wato bi ma'ana mai hidima ma wannan kabarin da aka sa wai yana hidima ma kabarin sai ya zo aka tambaye shi me kake yi na ganka kullum kaman kana tsaron kabarin nan kana ne. me kake yi a wannan kabarin ne bayan abu hanifa yanzu haka yana wutan jahil ya mutu ya gangara wutan jahannama kai kana wahala a nan shi din mai tsaron wajen ba shi ne sai ce ai kai daɗe ko akaramaka lahu shi ya bawa eh, shehin a amsa yace a'a in reality ba shi ba ne a kabari domin lokacin da aka zo aka yaƙi bagadada an buɗe kabarin aka kwashe ƙasusuwan abu hanifa aka watsar da su aka binne bakin kare a kabarin yanzu karen ne nike tsaro darajan karen shi ya kai nike tsaro sama da eh, abu hanifa ko ba ku gane ba so inda nike a nan kullum kana gani na jikin wannan kabarin ba wai don abu hanifan ba ne yake ciki nike tsaron kabarin a'a don darajar bakin karin da aka binne bayan an kwashe kasusuwan abu hanifa shine nike tsaro ina fata an gane wato don a nuna bakin karin nan ma ya fi ma menene abu hanifa din ma daraja fa ana akhdumu zalikal kal shi yana yi ma wannan karin ne hidima wa kana sadiqan fi maqalatihi kuma yake babu shakka ya faɗi magana ta gaskiya li annal marhuma shah isma'il ji shehin shi an kenan yake domin shehin su isma'il shah fa'ala mithla hadha yayi wannan aika aika ku duba wannan magana a masdar sadiq al anwar al nu'maniyya mujalladi na biyu shafi na 324 ku duba su na biyu mai suna alkashkul alkashkul mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya alkashkul kalman kashkul a larabci can kaman mu yadda muke magana muke amfani da ita lokacin muna madina a university wato idan lokacin da muke project project idan mutum ya tattaro shirme shirme shirmen shi bai bai bai rubuta wani wani sahaba kashkul wannan tarkace ne kawai to amma kun ga an wallafa littafi an sanya mai suna kashkul ko su suna nufin wani abu dai daban amma kashkul a harshen larabci tarkace kawai ba kashkul kawai mutum ya yi wani tana supervising wani project din shi ko ya rubuta wani dan littafi wai ka duba mai ba kashkul tarkace ne kawai ban san ko me suke nufi da shi anan ba amma littafi aka sa wa suna yawa inda za ka je ka samu magana sai ka nemo kashkul din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya eh, ba'adu karamati qabri abi hanifa li yusuf al-bahrani daru wa maktabati hilal beirut taba'a farko first abin edition na shekara 1986 miladiya kun gani miladiya mimun bi ma'ana miladiya ba hijiriya ba shekaran da aka wallafa littafin kenan wa allaka shaykhuhum al bi qawlihi shayhin shi'a mai suna al ya ƙara bayani inda yace wa kana sadiqan fi maqalatihi wannan mai gadin kabarin nan da aka tambaye shi me kake wahalan gadin kabari har yanzu bayan Abu Hanifa yana jahannama yace a'a bakin kare ne a ciki aka binne an kwashe kasusuwan abu hanifa dan karen muke yi wa hidima ya ce to lalle wannan mai gadi ya faɗi gaskiya li'annal marhum sha isma'il fa'ala misla hada domin sha isma'il din tabbata ya aikata haka a cikin littafi mai suna al'anwarun rahmaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da hudu za a samu wannan magana ina fata an gane ko sai tambaya ta ɗari da arba'in da hudu eh, da sittin da hudu wa akhiran ina ji ita ce tambaya ta ƙarshe tambaya ta ƙarshe a wannan littafin hal shuyukhu shi'ati shi shekunan shi'a yajtami'una ma'ana suna haɗuwa tare da mu ahlus sunna da sauran mutane wanda ba 'yan shi'a ba suna haɗuwa tare da mu na hannu ahali sunnati ala rabbin wahid shin ma su shehunan shi'a suna haɗuwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ko su nasu Allahn daban ne ko ya san dai musulmin kirki dai Allah shi ai rabbu samawati wal ard wanda ya aiko annabi shin shi din ne Allah su shehunan shi'a wa nabiyyun wahid kuma annabi ɗaya ne suke bi wa imamun wahid da jagora ɗaya jaba imamuhum ni'matullahi jazairi wani imam ɗinsu na shi'a mai suna ni'matullahi jazairi ku rika kashe wayoyi da Allah yana ɗan fitowa wani imamin su ni'matullahi aljazairi ga abin da yake in lam nashtami ma'ahum ala ilahin wa ala nabiyin inna lam suka ce mu kwata-kwata in ji wani shehin shi a imaminsu, ya ce mu innan kwata-kwata ba abinda ya haɗa mu tare da ahadu sunna wajen abin bauta ɗaya abin bauta ɗaya bai haɗa mu da su ba ɗaya ke ba. wala ala nabiyin annabi bai haɗa mu ba annabin su daban namu daban wala ala imamin ba mu haɗu da su ba wajen imam jagora wa zalika annahum yaquluna ga abinda suke cewa inna rabbahum ubangijinsu su ahlus sunna huwa alladhi kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuhu shine wanda muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake annabinsa wato allan ahlus sunna shine wanda annabi Muhammadu yake menene Allahnsu ya aiko shi a matsayin annabi wa khalifatuhu ba'dahu abubakar khalifan sunasu su annabinsu shine wanda abubakar ne ya mai gurbinsa bayan ya mutu wa nahnu la naqulu bi hadha rabb mu ba mu ba wannan Allah wanda Muhammadu ne annabinsa wanda kuma abubakar ne khalifan wannan annabin wala bi zalikan nabiyyi ba mu ba wannan annabin bal Kulu mu ga abinda muke cewa Inna rabba lalle mu ubangiji a wajen mu, allazi khalifatu nabiyhi abubakar laysa rabbuna suna ce lalle allan da abubakar ne khalifan manzonsa to mu wannan ba allah mu bane wala zalika nabiyu nabiyuna haka nan wannan annabin da aka aiko wanda aka ce abubakar ne khalifansa bayan mutuwansa mu ba annabin mu bane yawwa ku duba wannan maganan a al'anwarun nu'umaniya mujallabi na biyu shafi na 278 نور في حقية دين الإمامية وأنه يتبع يجب اتباعه دون غيره وأيضا أجاب إمامهم الأكبر الخميني سنن إمام خميني إنن دا يموت أبن دا يتي إننا مو إنجي خميني سوء شيئا كنا لا نعبد إلها mu ba ma bauta wa Allahn da yuqimu bina'an shamikhan lil ibadati wanda yake gina wuraren ibada manya-manya masu tsawo kamar irin manya-manyan masallatai wal adalati da kuma wanda yake gina manya-manyan wurare wai na adala tabbatar da adalci shine kotuna wata dayyun da wuraren ibada sun ya komu bi hadmihi bi nafsi sannan ya zo ya rusa su da kanshi wa yujlisu yazidan sannan ya zaunar da yazidu wa da mu'awiya wa usman da usman wa siwahum da sauransu min utati daga cikin manya-manyan azzalimai ya zaunar da su ya naɗa su fi mawqi'il imarati ala nas ya ɗora wa mutane su ya ce wai su ne shugabannin su wala yaqumu bi takriri masiril umma wanda ba zai iya faɗan makoman jama'a ba ba'ada wafati nabiyhi ba ruwanmu da wannan Allah wanda ba zai faɗi matsayin annabinsa ba da wanda zai mai gurbin wannan ku duba wato bayan mutuwan annabinsa bayan mutuwan annabinsa a kawo mutanen da ba za su iya jagoranta mutane a cewai su ne jagorori to mu wannan allan ba shi ba ne allanmu ku duba kashful asrari lil kumaini kashful asrar littafin kumaini mai suna kashful asrar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku zuwa ɗari ɗaya da ashirin da hudu alhadisu sani fil imamaci <coughs> hadisi na biyu da yake bayanin jagoranci da imamanci shugabanci kenan السؤال salis cikin tambayoyi da aka masa na uku warraddu alaihi da irin raddi da yi ma wannan tambaya wannan shine abin da ya saukaka a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya raya mu gobe za mu shiga alkhatima wato conclusion ina fata an gane ko shi wannan rufewa da aka yi din nasihu ne da shi malami mawallafin littafi ya su ne za a je su Allah ubangi ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت امين يا رب Thank you.